Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na hantsin yau laraba 26 ga watan yuli shekara ta 2023 bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummomin garuruwan da ke zagaye da madatsun ruwa na shiroro da kanji a jihar niger na ci gaba da kokawa kan matsalolin da suka shafi rashin wutar lantarki da ambaliyar ruwa da suka ce har yanzu ba sami kulawar hukumomi ba aisha mu'azu za ta shigo da shirin ciwon ya mace haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun kasar kamaru to amma kafin duk waɗannan sai a fara da labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta buƙaci a gudanar da bincike sosai bayan da jami'an tsaro suka kama wasu da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ne suna yunkurin kai wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar atiku abubakar hari kaman da aka yi ranar lahadin da ta gabata na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa a kotu akan sakamakon zaben shugaban ƙasar najeriya da aka yi a watan fabrairun da ya gabata jam'iyyar pdp ta yi zargin cewa jam'iyyar apc mai mulki ta yi nasara ne saboda magudin da aka tafka lamarin da jam'iyyar ta apc ta masanta ga fassarar rahoton timothy obiezu daga birnin tarayya abuja Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta faɗa a ranar Litinin cewa maharan sun so su kashe ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar atiku abubakar da bayan allah da basu ji ba basu gani ba a gidansa su kuma janyo hargitsi jam'iyyar pdp ta kuma yi zargin cewa kaman da aka yi na da nasaba da gargaɗin da jam'iyya mai mulki ta yi wa ɓangaren shari'a ƙasar a kwanan nan a makon da ya gabata jam'iyyar apc mai mulki ta buƙaci kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ta ba a hankali a kan duk wani hukunci da za a yanke a game da zaben da aka yi a watan fabrairun da ya gabata inda ta ce yanke wani hukunci da bai dace ba zai iya haifar da tarzoma a najeriya a ranar lahadin da ta gabata ne jami'an 'yan sandan jihar adamawa suka cafke wasu mutane biyu a gidan atiku abubakar 'yan sandan sun ce mutanen sun bayyana cewa su 'yan kungiyar boko haram ne da suka so su tada bom a wurin frank sha'aibu ne mai magana da yawon atiku abubakar ya ce abubakar ne aka so a auna saboda jam'iyyarsa ta pdp ta gabatar da kwararan hujjoji a gaban kotu a kan sakamakon zaben na watan fabrairu we don't see it as a coincidence we do not need the services of a clairvoyant to hazard a guess Ya ce, ba ma ganin lamarin a matsayin wani abu da ya faru kawai, ba ma bukatar wani ya tabbatar mana abin da ke faruwa. Muna tabbatar da cewa sun san ba su da mafita. Mun kuma tabbata suna jin takaicin tarin hujjojin da muka gabatar a gaban kotu. abin da kawai suke da shi a yanzu shine su ga yadda za su kai wa rayuwar atiku abubakar hari jam'iyyar pdp da ta labour sun kalubalanci sakamakon zaben da ya dora bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc a kan karagan mulkin najeriya sai dai jam'iyya mai mulki ta yi watsi da wannan ikirarin sakataren yada labaran jam'iyyar apc na ƙasa felix moka ya ce zarge-zargen pdp ba su da tushe ko kaɗan. would something as serious as suspected Uh, ya ce abin takaici ne ganin yadda jam'iyyar pdp ta ɗauki wani babban abu kamar zargin harin ta'addanci ta siyasantar da shi akan wani lamari da har yanzu ke a matakin farko na bincike hakan dai ya nuna zurfin yadda pdp ta shiga cikin rudani ina ganin wannan shine ƙarshen rashin tunani nan take dai a teku abubakar bai ce komai ba game da zargin yunkurin kisan To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahoto. al'ummomin garuruwan da ke zagaye da madatsun ruwa na shiroro da kanji a jihar Niger da ke arewacin Najeriya suna kokawa kan matsalar rashin wutar lantarki duk da cewa suna dab da madatsun ruwan da ke samarwa kasar wutar lantarki al'ummomin sun ce ko baya ga matsalar ta lantarkin suna kuma fuskantar kalubale ambaliyar ruwa da har yanzu hukumomi suka kasa magancewa Daidai da yake a nasu bangare hukumomin na cewa suna ɗaukar matakan shawo kan matsalolin daga mina ga rahoton mustapha nasiru batsari a yanzu haka dai garuruwa da dama ne ke zaune cikin yanayi na duhu a sakamakon rashin wutar lantarki a gabar madatsun ruwan shiroro da kayinji da ke samar da hasken lantarki a Najeriya. Bayanai dai sun nuna ko baya ga rashin hasken lantarkin waɗannan garuruwa na fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke sa su tafka asarar dukiya da ma rayukan jama'a a kusan duk shekara. Alhaji Usman Jibril Erana mazauni ne a gabar madatsar ruwan tashar lantarki ta Shiroro. Ba za su buɗe ruwa ya shiga gonannakin mutane, mutane za su yadda za su tsallaka kogin nan sai cikin wasifa da haɗari amma nefa ba su taɓa kallon mu a matsayin cewa akwai wasu community ba akwai galadima ko akwai erana ba su ma san da mu ba To shi ma dai shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta jihar Naija kuma shugaban karamar hukumar Bargu mai tashar samar da lantarki ta Kayinji Alhaji Yarima Kilishi suleiman ya ce suna ƙoƙarin karɓar abin da ya dace daga kamfanonin samar da lantarkin Eh, amma yanzu mun rubuta musu yanzu ba mu sai labari a wurin su ba muna nan dai muna saurara to yanzu kamar me kuke so yanzu a rika baku eh tun zai dan shekara ne kuma haƙƙin na local government na kamata bata ko da yake dai kokarin jin ta bakin da ɗaya daga cikin kamfanonin da ke aikin samar da lantarkin a waɗannan yankuna ya ci tura to sai dai shugaban hukumar nan da ke kula da yankunan da ke samar da lantarki a najeriya ta hyperdeck alhaji abubakar sadiq katikan yawuri ya ce a da can an tafka kuskure game da karɓar abin da ya dace daga waɗannan tashoshi da ke samar da lantarkin to amma a yanzu an yi gyara amma yanzu gyaran da aka yi ma dokar lantarki na ƙasa ya gyara wannan kuskure din so muna sa ran allah yadda tun da suna amfana da wa'annan gulabe din za su taka nasu rawa wurin ganin cewa sun ba da haƙƙin da ke kansu domin shirye-shiryen da zai kawo ci gaba ga wa'in al'ummomi. Gwamnan jihar Naija Umar Mahmud Bago bayan da ya karbi tawagar hukumar ta Hyperdeck amma bai wani bayani ba sosai a lokacin da aka tambaye shi akan wannan al'amari. Kun gamsu da irin ko gudunma ko kuma harajin da gwamnati ke ansa daga wa'annan ruwa? A to an riga an canza tsarin insha Allah komai zai gyara. Gwamna Umar Bagwan dai ya buga. buƙaci hukumar ta haifa dek da ta ƙara mai da himma wajen kula da al'ummomin waɗannan yankuna domin rage masu raɗaɗin wahalhalun da suke fuskanta. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC muna kuma nan a kafofin sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram har ma da YouTube. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Amurka za ta tura wa Ukraine karin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuki da kuma motoci masu silke a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri, wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. wata sa'in ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su kayayyakin za su fito ne daga rumbun da ake jibge tarin makaman amurka da ba a amfani da su sanarwar ba da agajin na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin ukraine ke ci gaba da kai hare-hare a hankali akan dakarun rasha da ke mamayar kasar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce za a ba da tallafin ne da nufin karfafa gwiwar sojojin ukraine a fagen daga da kuma taimaka masu kwato yankunan kasar Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a fadin ƙasar a jiya talata bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antar lamarin da ya sa dabban mata rasa aiki a kasar da ke fama da talauci tun bayan komawa kan karagar mulkin kasar shekaru biyu da suka wuce hukumomin taliban masu ra'ayin raƙau suka sanya tsauraran matakai a kan 'yancin mata tare da hana su damar samun ilimi fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa masana'antun gyaran jiki su ne ayyuka kalilan da suka rage da mata ke yi a afghanistan kuma wurin zuwa don yin mu'amala da juna rahotanni sun ce galiban masu aiki a masana'antun su ne karfin gidajensu dokar ta sa an rufe masana'antun mata kusan dubu goma sha biyu ciki har da guda dubu uku a babban birnin kabul da suka ba mata kusan dubu sittin aiki a cewar wata kungiyar masu masana'antun a afghanistan A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kafin shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waƙar. gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuya gane hali sha'anan mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan jijjiga ni lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anan mutum to ikan bani haushi wata ran mutum to ikan da ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana Kuce ce an yi rana in an yi zafi Kuce ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci shida ashirin da kuma ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Maudu'in da muke tattaunawa a kai tun makonni da hudu da suka gabata shine matsalar cin zarafin mata musamman a zamantakewar aure wanda ya samo asali bayan da wani magidanci a jihar Edo ya harbi matarsa a hannu da bindiga sakamakon bata kammala girki ba a lokacin da ya dawo gida lamarin da ya sa aka yanke hannun nata baki ɗaya. kuma domin tattauna wannan maudu'i mun karɓi bakoncin barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Hajiya Halima Baba Ahmad shugabar gidauniyar Center for Juvenile Delinquency Awareness gidauniyar da ke fafutukar wayar da kan mata ta matasa. A makon da ya gabata lokaci ya ci mana a sa'ad da barista amina umar take cewa idan har mutum zai yi duba na basira kuma na tsanaki akan matsalar da suke kawo jinkiri a tafikar da shari'unmu a najeriya gaba daya matsaloli ne masu yawa wanda kuma gaskiya ba za mu ji tsoron faɗa cewa waɗannan matsalolin sun fi yawa daga ɓangaren gudanarwa wato ɓangaren gwamnati To matashiyarmu a yau ita ce amsar tambayar da na yi wa Hajiya Halima Baba Ahmad cewa waɗansu mutane suna da ra'ayin cewa za ce mijinta yake iya ɗaga hannu har ya kai mata mari a kuncinta kasancewar suna yawan cin karo da irin waɗannan matsaloli a aikin da suke aiwatarwa. Wa'inda suke ɗaukan cewa ballagaza ita ce mijinta zai ɗaga mata hannu. to ai sun yi kuskure kuskure babba guda ɗaya da suka yi shine shi fa aure kansa ibada ne kuma wajibin mu ne mu gina auren na akan yadda Allah ya faɗa in har ba a gina aure akan yadda Allah ya faɗa ba dole za a rinka samun matsala bayan matsalan da za a samu kuma babba shine ya gurɓata ma mutum zamantakewarsa da mai gidansa har ma da yayansa shine sai kiga cewa an fara samu rashin jituwa tsakanin mata da miji ba zai kula da hakkinta da Allah ya ɗora mata ba baya ga wannan ba zai kuma kula da tarbiyyanta ba shine ma babban abu ballantana har ta samu nutsan da za ta kula da tarbiyyar 'ya'yanta. To barista kina bayani a game game da irin matsalolin da suka dabaibaye shari'a yanzu misali idan kika duba wata matsala kamar yadda na ce miki idan kika kalli kwaryar cikin kotu za ki ga turaku guda biyar to idan kuma kika ce bari in fada binciken in fito daga wajen kotu za ki ƙara samun turaku biyu wato akwai hukumar 'yan sanda wanda a dokar kundin tsarin mulkin najeriya su suke da haƙƙin kama mai laifi bincikarsa da kuma gurfanar da shi a gaban shari'a wannan duk wanda zai faɗi gaskiya ya san halin da hukumar 'yan sanda take ciki a najeriya ya san halin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye ta saboda gwamnati bata wadata ta da kayan aiki ba mu da muke mu'amala da su dole ne musu adalci muna ganin irin halin da suke shiga ka ga mutum ka bashi bindiga don ya tsara rayuka da dukiyoyin al'umma amma baka wadata shi ba wannan ko shakka babu laifin bangaren gudanarwa ne wato executive chief arm of government gwamnoni wanda muna ganin cewa an shigo bangaren siyasa da ya kamata a ce sun taimaka mana saboda gwamnati ce da muka zaba da hannunmu amma babu abin da suke yi illa kokarin su wadata kansu da iyalansu sun bar talaka a titi a cikin wahala a cikin musifa kuma kamar hajiya ashe yadda kika kara cewa mutane fa suna kallon lauyoyi a matsayin waɗanda suke jan kafa to shi ma wannan ba wai ina kare mu lauyoyi bane da ina cikin mu a'a abu ne ne da ya kamata mutane su kalle shi da idan basira kamar yadda na ce muke tura kunnan duk inda ɗaya ko hudu ne a lokaci ɗaya suka yi aiki ɗaya bai yi aiki ba abu ba zai yiwu ba idan kuma muka faɗaɗa abun muka sa su muka mayar da su turaku bakwai hukumar bincike lauyan gabatar da shari'a lauyan kariya kotu hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya hukumar 'yan sanda da kuma hukumar gyara dokoki idan muka kalli waɗannan turakun guda biyar za mu ga babu wacce ba ta da matsalar da za ta iya kawo jin jinkiri a gudanar da shari'a to su kansu lauyoyin misali hajiya aisha akwai raji da ake cewa akwai waɗannan ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam na ƙasashen waje wanda ake cewa suna ƙoƙarin su ga yaya za a yi ana gurfanar da masu keta alfarma da cin haƙƙi da kuma cin zarafin mata ko kuma janda ba cin zarafin jinsi to za ki ga ala ayyi halin su ma waɗannan za a yi ta faɗa ana cewa ƙungiyoyin ƙasashen waje suna kawo taimako ƙungiyoyin kasashen taimako waje suna kawo tallafi don shari'a sai ki ga tallafin da gudunmawar da suke kawowa baya zuwa hannun lauyoyin da ya kamata To barista ba na tare ki ba zan dawo baki dama ki kammala wannan bayanin da kika fara mana yanzu hajiya halima wasu irin gudunmawa za ku iya bayarwa. Babban gudunmawa da za mu bayar shine wajen wayar da kan al'umma kuma a ga zahirance waɗanda aka samu an ci zarafinsu kuma a hukunta wanda suka ci zarafin su to wanda aka ci mata zarafi za ta samu karfin gwiwa fitowa ta nuna cewa gashi an ci mata zarafi ba da wani abu saboda ta ga an hukunta wance an hukunta wane ta san in ta fito da nata ma ba kunya da ta ji ba kuma sau da yawa abin da yake hana mu fitowan ne ni kaina yanzu akwai wani cin zarafin da aka zo har gidanmu aka yi kuma yanzu haka ma muna kotu akan wannan in Allah ya soya da ina jiran a kai matsayin da kotun abubuwan da suke faruwa duka muna da shi duk mun yi rikodin ɗinsa amma daidai da haka muna dai jira mu ga kotun me dace yanke hukunci a kai saboda ya zamana ni kaina ne aka zo gidan mu fa aka min wannan cin zarafin dukan tsiya aka min na fitar hankali amma na bi wasu hanyoyi saboda in samu a karɓa min na wallahi abu ya gagara to yanzu haka muna kotu muna jira ne mu ga irin tafiyar da take amma tafiyan kan da aka yi gaskiya tafiya ne ba mai daɗi ba sai dai ba za mu ce komai ba abin da sa na fito da wannan misali na bayar da na na kaina saboda ina so in gwada mana ne mata neman hakki ba maganan kunya a ciki in dai har za a a ci zarafi na a dake ni in fito in faɗa in ba da misali a kai na abin da ya faru so ina ganin wannan kaɗai ya isa mata mu fahimci cewa lalle maganan cin zarafi ya wuce a ɓoye shi abu ne wanda ya kamata mu fito mu karɓi mu kuma mu tabbatar cewa dokan nan da aka saka din ba saka doka ba a tabbatar da hukunci akan wanda ya laifi shine babban abin da muke muradi mu ga ya fara a ƙasar nan ba akan wannan da cin zarafi kaɗai ba akan kowane abu wanda zai zama na mutum ya karya dokan kasa in har ana ɗaukan matakin zai isa wani ya gani ya ce eh lalle wannan abu an yi hukunci ma wani to lalle ni ma barin shafa ma kaina ruwa amma in har ana cin zarafi ko ana karya dokokin kasa ba a daukan mataki a kai ana ganin karar an yi hukunci ma wani to wallahi tallahi gaba gaba nan ma in aka fitar da dokan ma dai zamana dai mutane suna sanyi sanyin bi saboda ba a imposing din dokan akan mai laifi shine babban matsalar mu yanzu so yanzu wannan na zan fito da shi ne saboda in gwada ma mata cewa ni ma fa an ci zarafi na kuma na fito na dauki mataki kuma har na faɗa ma duniya an ji abin da aka mun kuma ga hukuncin da aka yi wataƙila wasu daga cikin mu mata wanda aka ci zarafinsu su kansu za su ajiye kunya in har ni da nake kokarin kare hakkin wasu da a ci min zarafi in fito in faɗa. To barista na dawo gare ki kamar yadda na yi alkawari. Yanzu misali kamar kungiyar da nake ta International Federation of Women Lawyers kungiyar lauyoyi mata ta duniya. reshen jihar kano misali za ki samu cewa kamar inda muna da cases da muke gudanarwa kuma duk wannan ah, shari'u da muke yi muna taimakawa ne kyauta babu kokoban wanda ake tuhuma ko wanda yake yin tuhumar babu kokobansa za mu amma za ki ga mu kanmu a dabaibaye muke da matsaloli waɗannan ƙungiyoyin na kare haƙƙin ɗan adam na ƙasashen waje masu rajin kare haƙƙin jinsi taimakon nasu baya zuwa gare mu. sai dai ka je shi a can wani gurin wanda su kuma ba su suke yin aikin ba su alahayi halin wannan abun wata matsala ce da take ci mana tuwo a kwarya ta daɗe tana damun mu mun rasa yanda za mu yi amma kuma a lokaci guda ana kallon cewa wa'annan su ne da laifi duk da ba zan musa miki ko ba zan karya ba akwai ɓata garin da da gangan za su dinga kawo jan kafa da jinkiri a shari'a amma yawan su bai kai yanda za su tasiri ba da a ce kayan aiki ya wadatu waɗannan turaku da muke da su kuma da a ce waɗannan turaku da muke da su ana ba su horo da sanin makamar aiki yadda ya kamata da shari'u za su ci gaba saboda mutane ai iri ɗaya ne mutanen da suke amerika mutum ne a amerika mutum ne a ingila mutum ne a najeriya idan har gudanarwar tafiyar da shari'u ta amerika za ta tafiya don me ta najeriya ba za ta yi ba amsar tambayar ita ce kamar yadda na faɗa ba mu da kayan aiki babu wadatattun kotuna yanzu kamar wannan cin zarafin jinsi wato gender based violence da ake fama muna taraji muna kiran a yi kotuna na musamman saboda kotunan da suke da hurumin sauraron wannan shari'ar zaki ga kuma kundin tsarin tafikar da laifuka ya ba su hurumin su saurari shari'u masu yawa wanda a rana ɗaya zaka ga kotu ta yi kes ashirin talatin har ma arba'in a ƙananan kotunan mu na addinin musulunci to yaya za a yi irin waɗannan shari'u na cin zarafin jinsi a ce an cuɗanya su da irin waɗannan shari'u na yau da kullum kuma a ce an ga sun yi tafiya cikin sauri wannan ba zai yiwu ba ko shakka babu. Mai sauraro anan ne kuma za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako kuma karshen tattaunawar mu akan wannan maudu'i na cin zarafin mata tare da barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad. sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu yake cewa wani lafiya To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun kasar Kamaru. an fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar imitation ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta yabo na musamman ga shugabannin addinai na kasar jamhuriyar kamaru an da suka yi wani haɗaka da gwamnatin kasara domin cimma burinsu na yadda za a yi a bawa mata huruminsu na walwala a faɗin kasar jamhuriyar kamaru da ma yadda za a yi a daina takura musu domin gudanar da harkokinsu na 'yancin mata sai kuma jaridar afrin an da ita kuma ta ce har yanzu dai ba bata kare ba tsakanin hamshakin dan kasuwan nan Alhaji Baba amin dan kullo da gwamnatin kasar Afirka ta Kudu har yanzu attajirin ya ce shi dai da zai bada kai buri ba kan waɗansu makudan kuɗaɗe wanda ita gwamnatin kasar ta Afirka ta Kudu take bin sa bashi sai kuma jaridar Leju ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta bayyana mana cewar har yanzu dai ana ci gaba da dauki ba daɗi a ɓangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar kamaru allah waɗansu da ba tantance ko su wane ne ba suka halaka fararen hula har guda tara a wani harin kwantan bauna da aka kai a garin baminda sai kuma jaridar lamisaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru anda ita kuma bayani ta yi mana kan yadda gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru take ta kokari matuƙa gaya ta cewa ta cimma burinta na inganta rayuwar talakawan ƙasar ta kamaru musamman ma wajen sauko da farashin kayayyakin cimaka a faɗin ƙasar wanda yanzu haka al'umma suke fama da shi jaridan lobot kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta yi bayani ne kan yadda har yanzu ake kokarin gina waɗansu manyan hanyoyi a kasar jamhuriyar kamaru domin inganta bulaguro na tafiya nan da can a faɗin kasar wajen kasar jamhuriyar kamaru ta ce ta bada da waɗannan kwangilan ne ba don komai ba sai domin talakawa su samu sawa ba ta ɓangaren walwala za mu kammala shahin jaridan namu na wannan makon ne da jaridan The Guardian Post ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta yi bayani kan yadda yanzu haka sarakunan gargajiya a kasar jamhuriyar Kamaru suka samu garabasa ta bangaren ministan harkokin cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru an da aka yi wa kowannen su karin albashi kasancewar gwamnati na bukatan inganta rayuwar sarakunan gargajiya a faɗin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar kamaru ta gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta buƙaci a gudanar da bincike sosai bayan da jami'an tsaro suka kama wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne suna yunkurin kai wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Atiku Abubakar Hari. Kaman da aka yi ranar Lahadin da ta gabata na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa a kotu a kan sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi a watan Fabrairun da ya gabata. Amurka za ta tura wa Ukraine ƙarin agajin soja na dala miliyan 400 ciki har da makaman kariya ta sama, ƙananan jiragen sama marasa matuƙi da kuma motoci masu sulki a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya talata. Za a samar da makaman ne a ƙarƙashin tsarin Presidential Drawdown Authority da ke samar da makamai ga ƙasashen waje cikin sauri wanda ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Amurka. wata sa'i ma kayayyakin na isa cikin 'yan kwanaki bayan an amince da su kayayyakin za su fito ne daga rambun da ake jibge tarin makaman amurka da ba a amfani da su hukumomin taliban a afghanistan sun aiwatar da dokar rufe wurin gyaran gashi da jiki na mata a fadin kasar a jiya talata bayan cikar wa'adin wata ɗaya da aka ba masu masana'antar lamarin da ya sa dabban mata rasa aiki a kasar da ke fama da talauci tun bayan komawa kan karagar mulki kusan shekaru biyu da suka wuce hukumomin taliban masu ra'ayin raƙau suka sanya tsauraran matakai akan 'yancin mata tare da hana su damar samun ilimi fita bainar jama'a da kuma yin ayyuka da yawa. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma can an jima da karfe hudu na rana agogon Najeriya da Nijar wato karfe uku kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalama.